sauraro barkanmu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai duba ne kan yadda aka kammala wasannin neman gurbin shiga gasar lashe kofin nahiyar Afirka. Oh my <laughs> kamar yadda aka sani dai a tsakiyar makon da ya gabata ne aka kammala wasannin neman gurbin zuwa gasar lashe kofin nahiyar afirka afcon da ke gudana tsakanin kasashen afirka gasar da a wannan karon morocco ce za ta karbi bakuncinta a watan disamba shekara mai zuwa yanzu haka dai dukkanin kasashe sun san makomarsu kuma kasashe 24 da za su haska a gasar ta baɗi sun ƙunshi ita kanta mai masaukin baki morocco da burkina faso da kamaru da algeria da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da senegal da masar da equatorial guinea da africos da uganda da afirka ta kudu da gabon da tunisia da Najeriya. sauran kasashen sun kunshi zambia da mali da zimbabwe da tsibirin comoros da sudan da benin da tanzania da mozambique sai kuma botswana da a wannan karanta ta samu tikiti karo na farko cikin shekaru goma sha biyu To kafin mu nutsa cikin shirin sosai, bari mu ratse domin jin yadda masana harkar wasanni irin su Umar Sama'ila Gumau ke kallon yadda iskar sauyi ke kaɗawa a fagen kwallon kafa Afirka. Harkar wasan kwallon kafa a nahiyar Afirka kullum ƙara bunƙasa take yi. Kowace shekara mukan ga sababbin canji da sauye-sauye a wurin wasan neman sharar fage da ma an shiga gasar. Muna ganin yadda ƙasashe waɗanda ake ganin su ƙanana ne suna ta yunkurowa. a da a gasar cin kofin nahiyar afirka manya-manyan ƙasashe kawai ake kallo to waɗannan ƙasashe su ne ake ga kaman kofin ya zama nasu suke takawa kowa birki yakan yi matukar wahala a ce an buga gasar cin kofin nahiyar afirka amma waɗannan kasashe baka ga san taka rawar gani ba to amma a baya bayan nan mun ga yadda suke sha da ƙyar a hannun ƙasashen ƙananan kasashe eh, mun ga yadda a bare da aka karkare mun ga yadda kasashe shells? da comoros suka taka rawar gani a wasan neman sharar fage comoros ma ta doke kasar ghana kasar da take da ɗimbin tarihi a wannan gasa to a bana kuwa mun ga yadda ci gaban ya ci gaba da hauhawa a gasan cin kofin nahiyar afirka da kuma wasan neman gurbi mun ga inda za a iya ce kasar tanzania yanzu sun samu tagomashi mataka inda sun samu damar fafatawa a gasar cin kofin nahiyar afirka da za a yi a ƙasar morocco shekara mai zuwa to sai dai gasar afcon da morocco za ta karbi bakunci a baɗi wacce ita ce kuma karo na 35 ba za a ga haskawa tawagar ƙasar ghana ba wanda kuma shine karo na farko cikin shekaru ashirin da suka gabata ko ina ne gizo yayi wannan saƙa ga abin da wasu al'ummar kasar ke cewa to ni dai a fahimtar na farko laifi mutane biyu nake gani da players da coaching shi na farko kocin bai san yadda zai ya manage timin ba players kuma mafi yawanci su dai ba su kwallon da zuciya ba su kishin kasansu gaskiya matsalan da yana da yawa da dama wa'yansu sun ce daga dai a ɗau babban laifin duka a ba ghana football association saboda interference ɗin da suke yi a lamarin wasan kwallon kafa ba a ba koci dama ya kira players ɗin da yake so ya kira in the last two decades wato shekaru ashirin ba taɓa yin haka ba ghana ba ta samu daman zuwa afcon ba kuma ya sa gaskiya ran mutanen ghana sun yi matukan ɓaci sosai tun dai hukumomin da abin ya shafa suka bayyana ɓacin ransu kan wannan lamari inda abdulkarim muhammad ɗaya daga cikin jami'an da ke kula da tawagar ta black star ta ƙasar ghana ya ce suna nan suna ƙoƙarin yin gyara don kaucewa sake faruwan haka a nan gaba da ni ghana black in ka ji sunan nan ka je shi da wani gari ke buga buga nawa gana yi ci amma yanzu ba ka ka tambaye wannan abu domin a zo players na muke zuwa da su yanzu ba ka samun lokaci su su jil don yara muka zo da su a sassakewa muna sake coaches abin da yasa kaga kamar yanzu ba mu mu je gaba kenan domin three times mun je caf mun je group stage muke fita group stage muke fita yanzu ma dc ya ba mu ya muje morocco ba mu ya mun qualify morocco ba wasan africa ba kai ka doki bakwai guda ake ake kira players a ja buga match bakwai guda ake kira players a ja buga match kuma kocin bai saya cikin wannan bakwai guda e, gada team amma inda sun saba sun buga sun san sunan su kamar lokacin lokacin su da Ayu su da Muntari Tiviapia eh, Asamojan Michaelesian su su sun san kansu amma waɗanda yaran nan yanzu muke sun mu hada su sake hannu da muka yi na na coach shi kuma samta yana kamu da damuwa manya an na an yi shirye-shirye za a na wai shugaba ketiye eh, su kirku wai kowa ya kawo ra'ayi kan da za a na a duba kanin eh, futbolin ghana zai je gaba To sai dai a jamhuriyar Nijar wacce suka buga rukuni ɗaya da Ghana lamarin ba haka yake ba domin kuwa Alhaji Sani Ibrahim Otis mataimakin shugaban hukumar kwallon kafa ta Nijar ya bawaye da irin rawar ganin da tawagar 'yan wasan ƙasar suka taka yi. Mun ji daɗi ƙwarai da Allah kan wannan matsayi saboda mun yi imani Allah ne bai ƙadarto ba zan mu tafi wannan kofi da za a yi na Afirka a Maroc. dalili abin ne da muka ɗauka daman bana shine in allah ya so ya yarda zan mu tafi wannan kofin to muka yi wasa na hwari eh, da mu da sudan da aka samu kuskure kaɗan shine ya hana mu tafiya wannan kofi na afirka daman ci sudan ko kuma daman samu point ɗaya da in allah ya so ya yarda da mun tafi kaga kokarin da muka yi sudan kin da muka ci ci hudu da babu su ne yau za su tafi kofi babban farin cikinmu kaga dai ba samu na ƙarshe muka je muka yi shi a ghana a accra muka je muka ci ghana ɗaya eh, ci biyu da ɗaya kasan kenan mun yi kokari kuma yaran mu sun yi kokari duk da wannan rawar gani da tawagar ta Nijar ta taka Alhaji Rabin Mamman Kashi shugaban lig ɗin kwallon ƙafa a jihar Maraɗi, ya ce ci gaba da irin wannan namijin kokarin ya kamata a ce sun yi don ganin cewa sun samu damar cimma burinsu a nan gaba ci gaba yi da aiki tuƙuru saboda shi aiki shi ke biya wannan ma kwallayen na baya ai aiki ne ya kawo hakan to insha Allahu za mu ci gaba da yin aiki tukuru kuma za mu ci gaba da zakulu 'yan balo na ƙasa a nan cikin ƙasa Nijar hamma a waje in akwai wasu wanda ba san da su ba in sun kure insha Allah za a yi kokari a ga duk inda dan kwallo kurare yake an zakulo shi an kawo shi an yi testin din shi don ci gaban kwallon ƙahon Nijar surtu maina. Kuma bayan wannan in kuka lura an dawo tattalin ƙwallon ƙafa daga ƙasa. To koya magoya bayan tawagar ƙasar ta Nijar suka ji da wannan nasara? Kenan abun baƙin ciki ne gare mu a mu na 'yan Nijar. amma in kuma mun diba abun rawan da 'yan balan Nijar suka yi sai mu shi wannan abun alfahari ne saboda Nijar ta ɗauki ƙasa babban ƙasan balo kamar Ghana Nijar ta ki Sudan su ma ba ba lasa ba ne bangaren balo kenan kun gani wannan kokari ne wanda za a ce lalle in dai eh, wannan ekip ta mutum ta mutane Nijar ta ci gaba bisa wannan abubuwa muna haranta zato da ƙasanmu zuwa kamar shekara guda ko biyu ka zuwa gaban nan muna sare rai mu ita ma ta shiga cikin sahun ƙasashe wanda suna faɗi a ji a ɓangaren malo na yankin afirka masana harkar wasan ƙwallon kafa dai na ganin sauyin da ake samu a nahiyar afirka na da alaƙa da yadda kowa a yanzu ya waye a harkar kamar da yadda Umar Sama'ila kuma ke cewa. Wallon kafa da yadda take ƙara samun goma a Afirka abin sai san barka zai wahala ka ga yanzu wata ƙasa a nahiyar Afirka da zaka ce bata da wani babban ɗan wasa da ke taka rawar gani a nahiyar Turai. To kuma wannan shine ci gaba. To gaskiya wannan fafatawa da aka yi ya nuna mana cewa mu sa ran za mu ga gasa da za a fafata a ƙasar Morocco wanda za ta ƙayatar matuƙa jibi da inda 'yan wasan suka samu gurbi ƙungiyoyin kuma suka taka rawar gani. Ana ganin yayin gasar ta Morocco salo da kuma yanayin tafiyar da gasar zai sauya ta yadda za a ga tasowar ƙananan togogin nahiyar Afirka baya ga haɓakar al'adu da za a gani lura da yadda gasar ta tattaro ɓangarori da dama na nahiyar masu mabambantan al'adu. Bottom, bottom, bottom, bottom, bottom. am but i a crazy nigga. Black on black, Elea. Mash it back on Shelea. Energy like a star. Something like a bastard. The Fulani like Shokoto. Bodily called Jakoto. Mm, I'm gonna quit my rapper. I am I'll quit Taliban. Aliyah. Da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Shamun Bako da kuma Salisu Isa. Kamisale ke cewa mu huta lafiya.